labari da ɗumi daga tashar kahuhu arewa tv assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a yau za mu leƙa sashen labarai da rahotanni da yake zuwa muku daga wannan tasha mai albarka a yau za ku ji cewa gwamnatin sojan niger ta buɗe iyakar da ke tsakaninta da najeriya gwamnatin mulkin sojan niger ta sanar da buɗe iyakarta da Najeriya tun da misalin karfe 12 na tsakar daren alhamis lamarin da zai kawo ko ya dawo da hada-hada tsakanin kasashen biyu makwabtaka da juna wanda suke makwabta da juna a tun ranar 29 ga watan yulin da ya gabata ne aka buɗe kan iyakar biyo bayan juyin mulki da sojin suka yi wa shugaban kasar wato Bazoum Muhammad fiye da mako guda kenan da shugaban Najeriya Bola ahmad Tinubu ya ba da umarnin bude kan iyakar da ke tsakanin kasashen biyu makwabtan juna yayin da sojojin Nijar din suka ki cewa uffan kan matakin na Najeriya haka zalika shugaba Tinubu ya janye daukaccen takunkumin karya tattalin arzikin da Najeriya ta afkawa Nijar. Kan iyakar mai tazara kilomita 1,600 ta ratsa jihohin arewa na Najeriya da suka haɗa da Kebbi da Sokoto da Zamfara da kuma Katsina da Jigawa da Yobe da Borno a Najeriya. A wani zama da aka gudanar a baya-bayan nan, ƙungiyar ECOWAS ta amince da shirin cirewa ƙasashen Nijar da Mali da Burkina Faso da kuma gini takunkumin da aka ɗora musu sakamakon juyin mulkin soji da aka samu a cikinsu masharhanta sun bayyana cewa janye takunkumin na labtawa nijar zai kawo sauyi ko in ce sauƙin rayuwa ga al'ummar ƙasar da ke fama da tsadar rayuwa wanda suka hada da al'ummar kasar Najeriya wanda su ma sun fada wannan matsanancin rayuwa tsadar babura da kuma tsadar motoci da kayan abinci wanda tsaukakin kayayyakin da ake shigowa Najeriya da su ana shigo da su ne ta bodar Benin wacce ake shigowa a ratso ta Nijar sannan a kawo Najeriya wanda wasu suna daukan kayayyaki daga kasashe kamar Europe yankin Liberia su shigo ta cikin Nijar sannan su kawo wa Najeriya. wannan dai boda tsohuwar boda ce wacce ta fi shekara dubu wanda an yi yaƙinin cewa hatta cinikin bayi ma ta wannan ƙasa ake ratsawa a shiga amma an samu matsala a karon farko wanda aka rufe wannan boda a karon farko a karkashin shugabancin bola ahmad tinubu da kuma abdulrahman chani wannan ya biyo bayan cewa juyin mulkin da aka yi wa shugaba muhammadu bazum ne shugaba bola ahmad tinubu bai amince da shi ba da shi da kungiyar tarayyar turai da kuma ecowas wanda sojojin suka je teburin naki na cewa ba za su bi umarnin ecowas nan ba wanda daga ƙarshe ma suka ce sun fice daga cikinta wannan dai al'amari an ji daɗin buɗe wannan boda mutane sun tofa san barka sun yi ji daɗi dangane da wannan buɗe boda da aka yi kar ku manta idan yau kuka fara ziyarta wannan tasha mai albarka ta kahuhu arewa tv ku danna subscribe sannan ku danna kararwa ta ida idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar kahuhu tashar kuce sai mu haɗa bidiyon mu na gaba mu